A Najeriya ina ganin wato eh, irin yadda 'yan siyasa suka ɗauki siyasar kuma suke yin siyasar gaskiya babban matsala ce. A nan wato mutane sun san siyasa na da muhimmanci kuma sun san takara tana da muhimmanci amma ba wai sun shigo ne don ko a mutu ko a yi rai ba. ba wai sun shigo ne domin a ciko ta halin kaka ba mm. to gaskiya eh, mu a wurinmu siyasarmu wannan ita ce babban matsalar za ka ga nan eh, mutane za su zo ana siyasar ana annashawa ana ƙoƙarin da ake dai ne a yi ƙoƙari a janyo ra'ayin ɗan ƙasa mai rajista domin ya fito ya jefa maka saboda ya san kai za ka yi masa Ah, aiki mm. ah, to, to mu wurin har yanzu mutane sun ɗauka cewa kamar ciniki ne ko sana'a ka sa kuɗinka ka ci eh, kuma ka ci ko ta halin kaka don haka to gaskiya wannan babban matsala ce har yanzu a, wurinmu mm. don haka akwai aiki jan aiki wanda ya kamata a yi domin 'yan siyasar musu canza wannan mummunan ra'ayi wanda suke siyasa da shi. Farfesa ban ba ka ganin cewa watakila saboda ganin waɗanda suke rike da madafun iko suna amfani da madafun iko wajen su dawwama a mulki ko kuma su hmm. samu nasara a zaɓe hmm. ya sa abin yake daɗa ƙamari wato faɗan yake tsanani hmm. wadda ke neman shigowa ko halin a ko a mutu ko a rai ya shigo wadda ke kai kuma ko a mutu ko a rai shi ba zai sauka ba. To gaskiya ne wannan eh, gaskiya ne babban matsala ce. mu yadda yanayin mulki yake a mu duk wanda ya ɗanɗana baya so ya bari mm. kuma duk yadda zai ya ci gaba ɗin sai yayi mm. su kuma waɗanda suke kusa da mulkin suna daurare su ma so suke su samu damar hawa mm. kuma su ma don haka ko ta kaka su ma su hau babban matsala ce amma ci gaba kasanmu ba za ta ci gaba ba idan muta 'yan siyasanmu suka ci gaba da irin wannan eh, halayya ta tafiyar da siyasa dole eh, sai an san cewa siyasa fa eh, ba wai fada ba ne ba yaƙi ba ne muhimmin abu a siyasa shine in har ka fito da kanka to ka nuna ma jama'a me za ka yi musu kuma jama'a su fahimci cewa za ka cika alkawari kuma don haka su zaɓe ka saboda sun san za ka iya ba wai don ka ba su kuɗi ba ko don ka tsorata su ko don ka yi amfani da mulki domin ka ƙara eh, tabbata a kan eh, kujerar mulki misali hmm. wani abun da a ƙasashenmu gaskiya yake da bambanci da nan hmm. shine na eh, bin doka za ka tarar a nan irin abubuwan da muka gani eh, da shi mai wanda zai fito ya jefa ƙuri'a eh, ya san ya ilmantar da kansa eh, da ƙa'idojin zaɓe don haka waɗanda suke zaune ma'aikatan zaɓe ba sai sun tashi su ce yi kaza yi kaza yi kaza ba don haka duk wanda ya zo ya riga ya san ƙa'idojin zaɓen ba ba zai ɓata ƙuri'arsa ba ya san yadda zai yi amfani da ita eh, haka kuma su kansu 'yan takarar sun san dokokin zaɓe kuma suna bin dokokin zaɓen nan kuma ba zancen wai a ce an ce doka ta ce kada a yi kaza ka ga wai wani ya je ya yi haka ɗin to wannan yana da sha'awa kwarai kuma abu ne wanda yake lalle mu ma dole mu yi koyi da shi kuma ya kasance mun eh, ya, shigo cikin al'amari na tsarin siyasar mu. kayan yinibi da shi sai kaga ya bashi dole ne ya yi maka shugaba.